كل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsara mu a wannan wuri kuma daidai wanda lokaci da muke ci gaba da karatun wanda tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau هنا هل عم يندرجوا اشياء ترى لو الربيع الاول شكرت الهدى لك يهدوا دار بين دبق ويباني جرمائك صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة ومدينة ونشيلة الشاقية لو ترى شكرت الهدى لك شرد جرى كلا تنتراوا idan ba manta ba kuna cikin suratul hadid sannan tahdidan mun kwana kan aya aya ta goma sha hudu yau za mu tashi kan aya ta sha biyar wal yawma la yu'khadhu minkum fidya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه فاليوم لا يؤخذ منكم na Thank you. ولهم أجر كريم نعم يأتي فاليوم أيو لا يؤخذ منكم فدية ba a karban fansa daga gare ku wala min alladina kafaru aka kuma ba a karban fansa daga waɗanda suka kafirta mawakumun naru makomar ku ita ce wuta hiya maulakun ita ce majiɗinciyar lamarin ku wa jilkal masir makoma ta yi muni alam ya na amanu shi lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani a taksha a kuduruhun zukatansu wato su samu koshuri su samu wato rikka li zikirillah saboda zikirin Allah ko ambaton Allah wa ma da min al da abin da ya sauko na gaskiya wala yakunu na utul kitab kada su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi min qablu tun gabanin haka wata su ne ahalil kitabi fafala alaihimul amadu sai zamani ya tsawaita gare su suka yi nisa da littafin da aka ba su suka bar shi fa kasat qulubuhum saboda haka zakatan su suka bushe wa katirun minhum fasiqun yawa daga cikin su fasikai ne ilamu ku sani annallaha lalle Allah madaukakin sarki yuril Arba. yana raya kasa ba'da mautiha bayan mutuwarsa to bayan mutuwar ta bi ma'ana ta ke kashe babu sanyi tare da ita wata da watanni sai kuma Allah ya saukar da ruwa sai ta rayu sai damshi ciyawa ta fito kutsin rai su fito wanda shine annallaha yuhil arda ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayat hakika mun bayyana muku ayoyi da allakum taqilun amma ne ko za ku wasu ko da nufin ah, tsammani ko za ku yi hankali to da nufin ku hankalta ku zama masu hankali inda al-musaddiqina lalle masu yin sadaka maza wal musaddiqati da masu yin sadaka mata wa aqradu Allah qardan hasana wa'inda suka baiwa Allah rance rance mai kyau irin wa'annan mutane yudha'afu lahum akan lillinka musu ladar abin da suka ciyar abinda suka yi sadakansa wa lahum ajrun karim kuma suna da lada mai girma to wannan shine eh, wallahu ta'ala alam a darsinmu da gabata a makon jiya eh, muna cikin bayanin jerin ayoyi da suke magana akan mashhad daga cikin mashahidul qiyama wato kuma musamman game da yanayi da munafukai za su kasance a cikin shi yanayi mai hadari wajen tsallakan sarari. ishara ta gabata cewa wanda gungun munafukai mazansu da matansu za a tada su a gobe kiyama a gargado su tare da muminai su tun kawo su rani kuma su haushi amma su muminai allah ta'ala zai ba su haske sakamakon imanin su da ayyukansu da ikhlasinsu hasken zai zama yana jagorantar su a gabansu da gefen damansu ko kuma hasken yana jagorantar su a gabansu sannan littafan ayyukansu dama an riga an ba su suna ga hannuwansu na dama to su muna hukai suna bayan muminan suna tare da su kenan a karon farko wasu malamai su ce za a ba su hasken su ma kwatankwacin irin wanda aka bai wa mummine amma daga misali sai hasken ya bashi su neme shi hasken ya dashi waɗansu malamai suka ce a asalin su ba haske tare da su saboda ba su da aikin kwanin ba su da wani abu da zai jagoranta su tsara a ba su haske amma abin da ke faruwa hasken da mummine da shi ne za su rika amfani a karon farko yanzu ana cikin haka sai rata ta shiga tsakanin su muminan da su munafukai sai hasken munafukan ya bace su nemi haske ba su bai shi ba suna cikin duhu za su yi kokarin ce mu'minai su jira su ko su kallo su zo su samu su sanar hasken su amma sai gaya musu cewa ku koma baya ku nemi haske ana cikin wannan sa'a saka wani katanga ko garu a tsakanin su da muminai shi ke nan wannan katanga cikin shi akwai rahama amma ta bayan ta bangaren su mu damukan akwai azaba mun shara ga wannan katangan ya aka ce game da shi wallahu ta'ala ala shahidi ya kasa wannan hajjis din wannan katangar za su ta maka can tsakanin su munafukan nan da muminai to yanzu su munafukan za su rika fala da muminai kira cewa a ba ku kasance a tare da ku duniya ba yaya aka nan a nan tare da shafin mun kasance tare da ku duniya muna sallah muna kaza a tare da ku yanzu ya aka yi kuka bambanta da mu kuka yi gaba ko kuma muka makale a nan har aka sa shi maki tsakanin mu da ku to mu yanzu za ku mai sa musu da jawabi kuka ci da su in eh, farai daga mun kasance tare da mu a duniya kuna sallah kuna hajji kuna kaza amma kun fi da kawo kanku ta wuskar daukar matsayi na munafunci kusa a nan ku da cin gaskanta Allah da manzonsa da abin da ya saukar haka kuka fitini kan ku da wannan munafunci kuka ta zaman jiran dakon mummunan abu ya ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi kuka shakka kuma gurace-gurace suka yi. kuna ta burin kaza kuna ta burin kaza zai faru wani ya rufe ku ya zama ba ku iya tuwa ba haske da lamarin Allah ya haske da kuka mutu kenan da kashi mai rufe rufe ku daga Allah shine shi nan to wannan shine ah, wannan ne yanayin da muna za su kasu a cikin sabobi kiyama Allah shi kare to kuma da muka ishara malamai suka ce a cikin wannan nassi da irin abin da aka tsawara wannan mashhad to ga ishara bayyananniya game da hadarin da yake tattare ga munafiki Allah ya yi shi walalle dukkan mutumin da shi zai yi nasara a kan shi ya sarkafa mata rigar munafuci ya sata to abu shakka yana fuskantar haddari babba wanda munafuci muka ce ba wani abu ne shi ba hakikarin abin da ake ce mishi munafuci shine koyi kafirci ta fuskar akida to mutum ya zama cewa ta aƙidar kafirai ce a ɓoye amma a bayyane ya bayyana da musulunci ta fuskar magana da ma aikin da yake tare da musulunci saboda ka za ka samu yana yin kalmar shahada ana yin sallah ana azumi ana umra ana wani tare da shi a bayyane kenan bakinsa wanda cewa shi musulmi ne aikin da yake yi da kullum na zahiri tsakanin shi da musulmi yana yi tare da su amma a cikin zuciyarsa aqidarsa aqidar kafirci ne yake dauke da ita ya ɓoye bai gani kowa ya san wannan ba wannan shi ne munafuci kuma mai irin wannan hali shi ne kan tagarya munafuci wanda shi ne annifaqul akbar Allah ke irin wannan munafuci al-akbar yana da wato wasu lawazin masu yawa daga cikinsu akwai mutum ya zama cikin ransa ya zama baya kaunar addini sallallahu alaihi wa sallama kin addini ya yi su cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wa sallama sannan akwai kin addinin da annabi ya zo da shi addinin musulunci don kin musulunci da kyamarsa yadda su cikin zuciyar mutum to babu shakka yana da ɗaya daga cikin lawazin da irin wannan munawuci haka kuma daga cikin su akwai mutum ya zama cewa Allah shi ke yi ya zama yana jin haushi da takaici a duk lokacin da musulunci ya samu wani ci gaba da ɗaukaka da wata nasara duk lokacin da musulunci ko musulmi suka samu wata nasara da ɗaukaka da haɓaka to shi zama yana jin takaici yana jin takura game da wannan sannan daga cikin wannan lawazin akwai yin murna da farin ciki da jin daɗi a lokacin da musulunci ko musulmi suka samu wata tangarda ko suka samu wani fashal ko rashin cin nasara a cikin al'amuran da suka zo sa zama cewa mutum yana cike da farin ciki a duk irin wannan abin lokacin da irin wannan abu ya faru ga musulmi ko ga addinin musulunci shi ma ɗaya daga cikin lawazin mun jima'a al'adu sannan daga cikin su suna biya da malamai suke faɗa daga cikin su akwai mutum ya zama cewa ya kulla kawance alwala ƙauna da taimake ne tsakanin shi da amna kafirai ba ke Allah da kuma kiyayya da addinin Allah tabaraka wa ta'ala da da yan wata musulmi da zama eh, abubuwan ko abin da yake aikace shine nuna kauna da taimake ya tsakanin shi da Allah ina fatan gani to duk wanda kulla wannan shi ba ya samu daga cikin irin wannan mummunar alama daga cikin irin wannan alamomi masu hankali da suke sa mutum ya zama munafiki Allah shi kare ina fatan gaji to da saurin wayannan abubuwan da da malamai suka ambata na daga cikin wayannan alamomi na alamomin munafiki mun muka ce annifaqul akbar to shi da wannan munafici da muke shara zuwa gare shi wanda wanda mutane suka fada a cikin shi kuma har suka samu irin wannan mummunan sakamako a gobe ba da shi da kafirci ko shirka duka guda ne duka da suke amma hukuncin su ne yake da bambanci a nan duniya ina fata gani amma da ka ce ga wani mushriki ga wani sunansa shi kuma kafiri da irin mutumin da yake da irin wannan sifofi da muka da mana hukunci to a gurin Allah duk ne duka hukuncin ɗaya muka ce a nan duniya ne irin ta'ammuli da za a yi da su yin bambanta su kafiran da mushrikan za a yi su za a kan ta'ammuli akan cewa su an rame kafirai ne zahira to amma shi mu'amalar za a yi masa za a masa mu'amala ne da irin abin da ya bayyana ba a cewa dole sai an tone zuciyarsa a fannin ke cikin zuciyarsa ko ba ne ba yawwa saboda kafin da bayyana suwa zahiri shi ne kawai za a aiki da shi zai ci gaba da musulmi na cikin su amma ba abin za a yi da shi ba a cewa kashe shi ba a cewa kaza kawai dai idan musulmi sun gane dabi'an sa sai a zama ala hazar game da lamarin sa amma magana cewa a kashe shi ko a yi mashi da irin abin da ake kai shi ba a yi masa wannan kun gani amma muka ce a wurin Allah ta'ala hukuncin su daya dukkanin su kafirai ne mushrikai ne kuma makoma su guda ɗaya ne a wurin Allah gidan wuta ne shi yasa za ku ga cikin wannan aya da malaka karanta mana a farko Allah ta'ala ya ce fal yawma la yu'khadhu min fidyatun wala min da kafar a yau ba za a tafi fansa daga gare ku ba ku wa'annan gungun munafukai shine minkum fal yawma la yuqadu minkum fidya yau ba za a tafi fansa daga gare ku ba abin da za ku bayar a karɓa domin ku fanshi kanku daga wannan alama da za ku fuskanta ku ba ku za ku shiga cikin ta haka wala min da kafar ba za a karɓi fansa daga wa'annan suka kafirta ba yanzu ka ga idan aya tana gaya maka ba za ka yi manta daga gare su ba dan su tsira daga azabar Allah haka kafirai ma ba za a kai manta daga gare su dan su tsira daga azabar Allah ba kenan kuma su ne ne na'am guda ne shi shi sa gashi na sai ce ma'awa kumun na maboma ku ita ce wuta hiya maulaku ita ce ciyar lamarin ku wani kalmasir makoma ta yi mumi saboda ka da ku da arnan dukkanin ku ya ba iya mawa ku munna iya maula ku wa bi salmasir ina fata gani wannan shi yasa kamar da cewa malamai sun tabbatar da cewa dukkanin su hukuncin su daya da su da arnan da su da kafirai ba a karɓar fansa gare su ba a dinga za su iya mallaka su ba Allah ta'ala domin ya karɓa a matsayin fansa gare su la su munafukan wala su kafire asalan ma ai gobe ya ba magana fansa kwanje kiyama babu magana ya da fansa wa in ta'dil kullu adlin la yukhadu minha ita rayuwa ko da ta nemi ta yi fansa kowane irin fansa duk abin da mai rai ya mallaka ce ya ba da shi ya fashi kashi a gobe kiyama Allah ke lalu khallu min habal akan ba da rayuwa da samun shi kanka ba wannan ita ce ka'ida ta gobe kiyama to don haka shi yasa su kafirai da munafikai hukuncin su guda ne a wurin Allah su yan wuta ne ba wa kuma namu hiya maulakum wa ni'mal masir إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا wanda na fi irin wani yana tabbatar da wannan ma'ana cewa inna Allah lalle Allah jami'ul munafiqina mai tattar munafikai ne wal kafirin da kafirin fi jahannama jami'a cikin wutar jahannama jami'a dukkanin su baki saboda ka dukkanin su su ne aka gani aka ce da kai ma'awa hukun na a wani wuri wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha هي ولا ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله تعالى يجي وعد الله المنافقين والمنافقات الله يا يوم مقيم ماذا مقيم ماذا الكون والكفار لكافرين me musu alƙawari ita نار جهنم يا ya musu alƙawari جهنم هذا المنافقين والمنافقات والكفار su ne duk gaba ɗaya Allah gane sai ce ya musu alƙawari na na jahannama wutar jahannama khalidi da fiha suna masu tabbata su dawwama har abada cikin dinkin dinki ya hasbuhum ita ta ishe su wala anahum Allah Allah ya la'ancin su ya tsine musu ya tsanta su daga rahmar shi wa lahum azabun kuma suna da wata irin azaba muqimun ta dinkin din da biya wace babu ba ta da kashi Allah shi ke yi wai da soci suna gwada ne kamar da yin shara kamar da kuma malamai suka karrara cewa da kokari da kafirai a wurin Allah kuma su daya makoma su daya dukkanin su arna ne kafirai kaɗai muka ce su mutan. hukuncin su ne ta hukar mu'amala da musulmi da su da su ta bambanta da arna a nan duniya ta bambanta da kafirai na zahiri a nan duniya amma ba haka ba dukkanin su abu guda ne to Allah shi ke yi to sai ce alam ya ne lil ladina amanu shi lokaci bai ga wai suka imani an daksha a qulubuhum zukatan su su samu khushu'i ji tsoron Allah su samu kariya da dalil da rifqa li zikrillah saboda ambaton Allah wa ma nazala min al ga abin da ya sauko na gaskiya shi ne na wahayi da Allah ta'ala yake saukarwa ga mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan za ku ga cewa kamar nasin yana kuci da usulubi ne na tambaya alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ina fata gaji shi lokaci bai ba ga wani suka imani suka tansu su ji tsoron Allah samu kushuri don zikirin Allah ko ambaton Allah da abin da ya sauko na gaskiya to wannan nasi malamai suna da sabani a fagen tafsiri a game da suwa ne ne ake nufi da Allah na abin da aka ambata Adam da yake alam ya ani lillazi na amanu lillazi na amanu adam suwa ne ne ake nufi da su akwai da riwaya da aka samu daga al-Imam Siddi da kuma Mufakil da Kalbi al-Kalbi Allah ya musu rahama suke cewa allazina amanu da aka ambata a nan wuri aka ce shin lokaci bai yi ba da duka za su za su zama kushuyi saboda ambaton Allah da abin da ya ko na gaskiya suka ce humul ladina amanu fi zahiri wa asarrul kufra su ne waɗanda suka yi imani a bayyane suka ɓoye kafirci wata bi ma'ana munafukai waɗanda muka gama magana a kan fa'ada a nan. cewa su ne allazi na amanu da wannan aya ta ambata ina fata gani an ce allazi na amanu ne da ma'anar kawai abinda su suka bayyana domin su suna cewa amanna ko wa na laqul ladina amanu qalu amanna ai suna da wasu imani to sai ta mu'amalance su da wannan abin da suke faɗa da zagi wato su waɗannan da suka ce suke cewa sun yi imani al'adu ba su imani ba shi lokaci bai yi ba an tashi a kudu ga kuli zikirillah zukatansu su samu koshiyu da jin tsoron Allah da taushi saboda ambaton Allah wa ma da zalar ne da haka da ne da ya sauko na gaskiya kenan su tashi daga wannan mummunan matsayin nasu na imanin kayya ko ma imani na gaskiya su samu kushu'i ga Allah tabaraka wa ta'ala kun gaje ko to wannan shine abin da waɗansu malaman suka ce kamar al-Imam Sirri da Allah mu Mukhatil da kuma al-Imam suka fada akan shi akwai da wanda aka samu daga Al-Hassan al-Basri rahimahullah shi kuma abin da ke cewa su waɗannan mu'minin da aka ce alam ya lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah yace humul mu'minuna istabta'ahum wa hum ahabbu khalqihi ilayhi fa hassahum ala a rifati wal khushu' wani shi ne abin da aka rubuta daga fadlan al-basri rahimahullah yace su ne ladina amanu ko alladina amanu da aka fatace su ne mu'mini da ka sani da gaske kun gane ko mu'min nan na gaske sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran suka imani da gaskiya su ne ayar take magana kan su istabta'ahum wato kamar Allah tabaraka wa ta'ala ya ga jinkirin su ne ya ga jinkirin khushu'in su da samun ah, zukatan su rawa ta kun gane ko su yi tafshi tare da cewa wahum ahabbu khalqihi ilayhi sun ne mafi soyayya a cikin su zuwa gare shi kamar ya gace kirin zabo su ne ka kushu shi yasa ke alam ya alil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah fa haddahum alam yakati wal khushu saboda ka sai zamurar da su ya kudaitar da su zuwa a samu wato tajiran ko su katansu da ambaton Allah da abin da ya sauko da kuma jin tsoron Allah madaukakin sarki wannan shi ne akwai wasu malamai ma da suka ce allazina amanu da ta ambata su ne suka ce man amana bi Musa wa Isa da Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam الذين امنوا امن انا wanda suka ce su ne wai suka imani da annabi Musa suka zo suka imani da annabi Isa amma kuma suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce su ne Allah yake ce ma lokaci bai maka su irin wa'annan masu irin wannan imani an tahja qulubuhum bi zikrillah wa ma nazala min al-haqq kenan lokaci bai yi wani zasu mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina fata kun gani amma da yawa daga cikin malamai tafsiri suna ba'afa wannan wannan ra'ayi na kanshi cewa wanda ake nufi su ne wanda suka imani da annabi Isa a wata ne Musa da da sallallahu alaihi ba to ana ba'afa wannan wannan zance cewa ba shi da kanshi gaskiya dalili suka ce nassin bayan ya ce a alam ya anilin ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa nazala bil haqq sai ce wala yakunu kal ladina utul kitaba to so ai wanda kake mani da Isa da da da Musa ko an cinewa sun da ne mutum kitab ya da kuma a ce musu wala yakunu kal ladina kun gani saboda kan suka ce ba su ne gaskiya bai yasu ne wanda mutane a ce su wala yakunu kal ladina utul kitaba kun gani to wannan shine wallahu ta'ala a'lam al-imam shaykh Abdurrahman al-Sa'idi a sa ya karkata ya zuwa ga ra'ayin al-Hasan al-Basri rahimahullah cewa eh, cewa allazina amanu da zo wurin ana magana ne akan waɗanda suke masu imani kamar Allah ya zajin kirin zaburan su ne ga imani da da tasirantuwar su da abin da ya saukar shi yasa ya ce alam ya dalil ladina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq saboda ka shi yasa shi al-imam sa'idi yake cewa game da wannan aya yake lamma zakara Allah halal mu'minina wal mu'minat wal munafiqina wal munafiqati fi dar al-akhirah كأن ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يتي a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci halin mu'mine maza da mu'mine mata da munafukai maza da munafukai mata a gidan lafira wato adal siratu kenan kamar da muka shara. yace ka anna zalika mimma yad'u al-quluba ila al-khushu' ila rabbiha shi kamar dai wannan labari da aka basuwa abu shakka zai zama cewa abu ne wanda ya kamata ya sa zukata su su kaskantar da kai zuwa ga Allah ubangiji wal istikanati li 'azamatihi kuma su samu saduda ga girman Allah madaukakin sarki in ana gaya maka abin da faru gobe kiyama ga yadda mu ga yadda yi wanda ya kamata ya samu sai ya samu kushu'i ya samu kaskantar da kai da su da girma Allah wakil sarki to dai amma shi wannan sai ce fa ataba Allahu na ala adami zalika sai Allah ya zargi mu'minai bisa ga rashin wannan kamar sun yi jinkirin a ga cewa abin da aka ambata na yanayin lahira din da muka yi shara ga shi muka faɗi a darasin mun zai gabata a yi gabata kenan kamar ya kamata shi a gan nan take wanda ya tasiri daga su mu'minan khushu'i ya bayyana gare su da saduda da girman ubangiji ta ga ubangiji ala. to kamar Allah ya ce kidan wannan daga gare su fa qala sai ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba fa qala alaihim al-amad wa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun ina fatan gani haka Abdullahi bin Abbas haka ruwato daga gare shi cewa inna Allah yastaqa'a قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشر ثلاثة وعلى رأس ثلاث عشر سنة من نزول القرآن فقال ألم يعني أي ألم يقل للذين آمنوا أن تخشع وترق وتلين وتخطب قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الله بن عباس يقول إن الله استبقى قلوب المؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala kamar ya ga jinkirin zukatan mu'minai ne da tasirantuwa da zikirin Allah da abin da ya saukar fa atabahum kamar ka sai zargin mu'minan ala ra'ati salata ashara sana wato a shekara ta goma sha uku min nuzulil qur'ani daga sabata qur'ani mai girma shekara ta goma sha uku kenan daga yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi fa qala sai yace alam ya'ni shi lokaci bai yi ba ai alam ya hin min dalilin amanu shi lokaci bai yi ba ga wanda suka yi ba imani an taksha wato zukatan su zama cewa sun samu kushuri wata rikka kuma su tasira su zama rakita suna da tasirar zuwa da zikirin Allah wata dina ta zukatan nasu bai lokaci ne ba zai zafi taushi والتخضاء كما تسمون كتكتد da تخضوء لرب وتقلوه فتا تسمون لذكر الله كأفة الله وما نزل من الحق إلى عميد يسوكا من الاسبيع duka wannan kunga yana tabbatar da abin da zamani alhassan al-basri ya tsada kan shi cewa nasu dai da magana dai akan mu'minai su ne allazina amanu ibn mas'ud shi ma radiyallahu anhu haka ka roto daga shi a tawkala cewa shi ya ce ma kana bayna islamina wa bayna an atabada Allah bi hadhihi al-aya ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا أربع سنين yace ba abin da ke tsakaninmu ko tsakanin musulun tabu da kuma abin da ke tsakanin lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zarge mu mu ne kenan ya zarge mu da wannan aya da yake alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi kace ba abin da ke tsakanin mu da wannan illa arba'u sinina sai shekaru hudu kawai ina fatan gani kamar yana ba da misali kenan wa'anda suke yan abin da din su ne yan yan wato eh, tsarin da su ne wannan kuma ita riwaya wanda Imam Ibn ya ambace ta a tafsirin sa ita ma tana tabbatar da cewa dai maganar ta shafi mu'mine ne su ne aka aka ga cikin tasirantar su da zikirin Allah da kuma abin da suka na wahayi cewa ya aka yi zikatar su su sauran tasirantar da wannan ba aka yi musu wannan tambaya ta zaki alam ya ne lillazi na amuru an taksha kulubu li zikirillahi ma nazala min al-hajji hay zuwa kashi wannan shine wallahu ta'ala a'lam ah, da yace bi zikrillahi wanda yana cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a cikin Alƙur'ani na wa'azoji wa ma nazala min haƙƙi kuma shi ne abin da ya sauka a jumlace cikin alqur'ani da wa'ayi umuman to abin da dai ya kamata ne a ce zukatan ne. sun yi saurin tasirantuwa ya zama kushu'i da listikana da kuzuci ga Allah tabaraka wa ta'ala a sakamakon abin da ya na wa'azoji da jan hankali a cikin alkur'ani mai girma da kuma abin da zai Allah ya sauka na wahayi a umuman wanda shi ne abin da ya kamata a ce ya faru kuma ya faru dalilan amma ni Allah tabaraka ta'ala kamar ya kuɗe da su ne da isharar cewa kamar ya kamata a ce su saurin yin kafin da da wannan ina fata gani sannan a cikin ayar aka zo aka kwace su aka nuna musu haɗarin rashin tasirantuwa da littafin Allah rashin tasirantuwa da abin da Allah ya saukar aka ce wala ya hudu kallabi da hutun kitabar min qablu kar su sake su zama kamar wanda aka ba su littafai gabanin su su ne jika ne gungun bane isra'ila kenan mumine kada su sake ya zama cewa a rasa samun kushuri da tasirantuwa da abin da Allah ya zama da zikirinsa tattare da su har su zama kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin su fa tawala alaihim al-amad su wanda da aka ba su lissafi gaba da mu'minai to sai zamani ya tsawo a tattare da su zamani ya tsawo tsakanin da annabawansu, tsakaninsu da abin da Allah ya saukar musu na littafai sai da suka bar littafan suka bar ta'ammuli da su suka yi nisa da littafan ta huskar karantawa da kuma huskar aiki suka yi nesa da su shi ne fata ala alaihi da al'amu to ana ga musulmi kada su zama haka ba domin su bani isra'ila da aka sauka musu da littafan zamani ya nisa tsakaninsu da an wasu da littafansu su, zamin da aka sauka musu to abin da zama natija ko abin da biyu ba shi ne ko kulubu sai zukatan su ne suka rushe suka ke kashe zukatan suka ke kashe a sakamakon tsawon zamani da ranar da aka samu tsakanin su da an ka su kazalika saboda nisa da aka samu tsakanin su da littafan su ta fuskar karantawa da aiki da su kun gane ko an samu nisa tsakanin su don haka sai suka san suka bushe ya zama ba su da alaƙa da littafan kun gane ko wannan shi ne تبارك الإمام القرضوي يكتشيوا والمعنى أن الله تعالى ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قصد قلوبهم لما طال عليهم الزهر يجي أن لك معنى أن الله تعالى ألا بدا وتكتكي أولا نفسي ينهى المؤمنين هنا المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن su kasance cikin alaƙar su da alƙur'ani zamantakewar da za su yi da ta'ammulin su da alƙur'ani Allah yana hada su kadda su kasance a cikin wannan kan yahudi wa nasara kamar yahudawa da nasaru wanda kuka ci su ne allazi da musul kitaba fasala alaihi wal abad kun gane ko to musulmi kada zama irin su allazi da qasas qulubuhum wanda su yahudawa da nasaru zakatansu suka bushe lamma bala alaihim al-dahru lokacin da zamani ya tsawo a tattare da su suka yi nisa aka samu nisa zamani da nisa ba ta tsakanin su da annabawan su da ma abin da aka saka musu na littafan ta yadda suka zama cewa sun yi nesa da littafan da ta huskar aiki ko ka ce ta huskar aiki da kuma ta huskar karantawa don haka sai alaka ta zama ta yi tsakanin su da littafan littafan da nesa suna nesa koyarwa annabawan tana nesa su ma suna nesa da kashe faka sun su dubu to musulmi ana musu wato hane ne da jan kunni kada su sake su zama haka kun gane ko to wannan shi ne wala ya kudu kan da zina kudu kita ba fasala alaihim al'amadu fakasat qulubuhum malamai suka ce to cikin wannan nassi kuma akwai dalili karara ko hujja mai gwada cewa mutane da kake ganin su da gwargwadon yadda suke mu'amalantar littafin Allah Qur'ani mai girma gwargwadon da suke mu'amalantar Al-Qur'ani gwargwadon yadda imanin su da tsoron Allah su yake kasancewa ta hukar karuwa ko rabuwa ina fatan gaki saboda ka duk lokacin da mutane musulmi suka zama cewa suna da alaƙa ta kudda kudda littafin Allah suna karanta shi suna kokarin yin aiki da shi Ta za ka imani su yana haɓaka yana ƙaruwa kusurin su da kusanci su ga Allah yana ƙaruwa haka kuma Allah ya yi duk lokacin da aka samu wata matsala da ta haifar da suka zama suna da nisa ga littafin Allah ba su kokarin zama kusa da littafin Allah ta wasu karantawa da sanin ma'anar shi da yin aiki da shi duk lokacin suka zama haka kuma za ka lura cewa a wannan lokacin haka imanin su raguwa yake raguwa yake kuma ana samun taɓarɓarewa a tattare da su haka matsalin take kamar da su wani isra'ila farko farkon labari suna kare da su da su an samu mutane kirki a cikinsu da suka imani da annabawa suna karanta littafan suna biyan koyarwa annabawa sai suna zama mutane kirki ba da annabawa suka kawo zamani ya tsawo su wa'annan bani isra'ila sai zama cewa sun yi sako-sako suna ta kyale littafin irin musu nisa babu karanta shi babu muraja'a shi babu tunanin mai a cikin shi bale a aikata zamani na tsawo suna lalacewa zamani na tsawo lalacewa suna karuwa zamani na tsawo suna karuwa lalacewa har da kashi Allah ce wata zai rubuta ba to haka lamarin mutane ke ina fatan gani gurgurdon ta amulin na littafin Allah gurgurdon yadda kusanci su ga Allah zai kasance a gobe da ya zama ba su wani kafin Allah kulawa ga gobe da lalacin da shige su Allah shi ke kun gane ko to shi yasa fadan Allah tabaraka wa ta'ala wala ya yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al-amadu fa kasat qulubuhum da muka ce wannan yana cikin jan kuɗi ne ake musulmi kuma da gaya musu ga abin da zai faru da suka yi da lillahi Allah karkashin wannan shakar da rahman ta fi sa'idi rahmanullah yake cewa game da wannan nasi ai wala ya kallabi yakunu kal ladina anzalallahu alaihim alkitaba su mu'mine kada su kasance kamar waɗanda Allah ya karɓa musu da littafi al-mujiba li khushu'il qalbi wanda littafin da aka saukar musu suna wajabta zuciya ta samu khushu'i ta samu tsoron Allah ta samu tasirantuwa da abin da Allah ya saukar shine al-mujiba li khushu'il qalbi wa linqiyadit tabi littafan wanda suke wajabta zuciya ta zama tana da khushu'i tana da miƙa wuya cikakke ga Allah Allah ya zo musu da irin wannan wa'ayi da irin wannan littafan da suke da irin wannan sifa yace sun wallam ya dubu alayhi sanai zama su wannan gungun bani Isra'ila ba su dawo dawwama kan wannan littafin da Allah ya zo ba wala tabatu kuma tabbata kan shi ba sai suka yi sako sako suka yi wato barin kulawa da shi sai musu nisa bal tsala musu zaman shi. amma hakika ne abin da faru zamani ya mutu tsawo wa tabarrat bihim al-ghafla sai rabkana tazarci a cikin su ta ci gaba da faruwa a tattare da su sai ce fabba halla imanuhu sai imanin su sukurkuci ya sukurkuci ya lalace fabba halla imanuhu da imanin su ya suko kuce lalace wa zala iqaluhum yaqinin da ma suke da shi ga Allah sai ya bushe shi aka ko gari wa kafiru minhum faniqu kun gane ko wanda shine fa ba imanuhum wa zala iqaluhum wa qasat qulubuhum kawai sai zukatan suka bushe kamar da nasu ya faɗa to musulmi kada su zama haka shine ya yake shara zuwa gare shi don haka ramkana daga abin da Allah baraka wa ta'ala ya saukar da rashin kula da shi dalili ne daga cikin dalilan da suke haifar da bushewar zuciya mai babban dalili ne daga cikin dalilan da suke haifar da bushewar zuciya ga mutum Allah ke yi sannan a cikin yankin malamai suka ce akwai hanyar umuman ga musulmi cewa cikin kowace matsala kan suka fance kan lazi da utul kitaba ko gani ba domin ya ce wala ya kan lazi da utul kitaba yanzu wannan yana nuna maka bani isra'ila gaba ɗaya allah ya hana musulmi su yi su gwamma su halibin yahuda wannan fara haka za ka sami cikin naskan hadisi saboda ka kowace matsala abin da ke bukata don abin in yahuda suka yi yamma kai kai gabas kawai in kiristoci suka yamma kai kai gabas kar ka zama tare da su ba ka tare da su ba ka da alaka da su lamin kari da wani mai Wala kai ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم sai zukatan suka mutu ya tsayo ka daidu ba ko yawa daga cikin su wani dan gungun bani isra'ila suka samu kansu suka yi wannan matsala Allah ce to yawanci su fasikai ne saboda ka yau yawanci su fasikai ne wannan shine tabbacin al'amari amma ah, duk da haka malamai suka ce kamar da ishara da su kai wanda suka yi zamani da annabawa su kuma suka yi imani imani da gari kun gane ko wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yahdi ko ba gani ba sannan annabi isa yana da hawariyu ko kuma ce yawwa saboda ka lokacin da qur'ani yake cewa ka cikin min fasiqun mafhumi wannan yana gwada cikin bani isra'ila akwai mutanen kirki akwai mutanen kirki sai dai kawai ba su da yawa ka kwatanta da da su wane ne bani isra'ila tun wancan lokaci har zuwa yau har abin da zamani zai kafin kiyamun sa'a kun gani yawwa amma akwai mutane kirki a cikin shi yasa har zamani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai mutane su da suka musulunta musulunci kuma na hakika ne gaskiya suka waye da yin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam akwai Abdullahi bin Salam da ma jama'a ya musulunta wannan shi shi yasa zaka samu sunan sunan alqur'ani suna bayyana maka irin wannan yanzu da Allah ya yi bayanin irin ah, yadda ya aiko annabi Isa bayan bayan annabi Musa da ila akhirih yayi bayani irin yadda wanda suke bai da annabi Isa alaihi salatu wassalam sun kirkira mutan sura habaniya rabaniya shine rashin aure wanda Allah bai wuce samu su wannan bai wuce samu su wannan ba to da yayi bayani wannan sai ce fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha sai ce fa akai lil ladina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun yace fa mara ra'uha hankali ya ayatiya wannan rahabaniya da suka kire ta suka kire ta ta cewa za su aure ce ba su kiyaye ta hakika ne kiyaye kiyaye wata ba suna gaya wa mutanen su ba su aure amma kuma suna kusantar mata matan ma daga cikin su wanda an manya manyan suna da awanci ba su aure ko ba su yin aure sun wuce yin aure amma kuma aboyi suna mu'amala da mata fa mara ra'uha hankali ya ayatiya zai ce a shahid ce ba a kai nan lalina amanu min um ajarahum sai muka ba waɗanda suka yi imani daga cikin su ladansu kenan cikin su akwai suka ne na'am suka yi imani ba a kai nan lalina amanu min um A akwai mutane fitowa su imani cikin kuma Allah ya ce ya ba su ladansu amma sai sake karrara iya abin da ke cikin wannan ayaci wa kasiru minhum fasibun amma yawan su su fasikai kun gani ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم وأكثرهم الفاسقون ولو آمن أهل الكتاب da ahalin kita da sun yi imani da kana khairan lahum ya da alkhairi ga su ta daga cikin su ahalin kita ne akwai mu'mini na gaskiyar gaske amma ce wa aktsaruhum fasiqun amma wanda su fasikai ne kusa da banzani su suka da su to wannan shine ah, faqatat qulubuhum wa kathirun minhum fatikun wallahu ta'ala ala to ah, bai ga wannan sai ya kusantar da magana a wani bangare da cewa ilamu anna Allah yuhil arda ba'da mawtiha kad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun da wannan shi kuma akwai maganganu da malamai suka yi da wannan aya game da cewa ah, ayar wa'in kana zahirinta tana maganar cewa ku sani Allah ta'ala yana raya kasa rayar mutuwarta ilamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha ku sani Allah yana raya kasa bayan mutuwarta wanda zahirin wannan shine kamar ke faɗi a farkon karatu cewa yana nufin Allah yana raya kasa da ruwan sama bayan ta mutu bi ma'ana bayan ta bushe ta ke kashe sai saukar da ruwan sama ƙasa ta yi ta samu damshi ta yi sanyi sai kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya fitar da tsirrai a cikinta wani ruwan da aka saukar gare ta ta bushe yanzu ta jike ta yi damshi sannan kuma Allah ya fitar da tsirrai mabambanta a cikinta shi shine raya kasar bayan sami ne Allah ya yi halilil a ba'da mawtiha wannan shine ma'ana ta zahiri amma suka ce ayar duk da wannan shi ne ma'anarta ta zahiri to a suka ce asalin ayar kuma ke kinaya ce ga wani sako kinaya ce ga wani sako wanda ba wanda ba ina fatan gani to malamai sun yi sabani akan wannan sakon da ayar ta zama ke kinaya zuwa gani shi wani ne maganganu ne kusan har wajajen guda uku za mu duba su idan Allah ta'ala ya kaddara darasin mu mai zuwa da fatan dan abin da muka wani bisa da sawa ba Allah amfani mu shi ba mu ladarsa wanda muka kuskure kuma Allah shi ya mu da gafarta mu ya shafe cikin zubata yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh